barkanmu da haɗuwa a wannan shiri mai albarka shirin da zai kawo mana bayani dangane da falalan azumi a watan sha'ban da kuma wasu hikimomi da ke cikin azumin wannan wata ɗin bayan haka bayani dangane da wasu bidiyo'i da yake faruwa a cikin wannan wata mai albarka insha Allahu ta'ala waɗannan bayanai kamar yadda na zayyana shi yanzu za su biyo ne ɗaya bayan ɗaya zuwa ƙarshe da fatan mu ji daɗin wannan shiri za mu ɗauki wani bayani ne da aka rubuta a kan sha'ban falalan azumi a watan sha'ban shi ne bayanin da za mu yi wa juna a taƙaice don haka sai mu kasa kunne mu saurara mu ji waɗannan fa'idoji da fatan Allah ya ba mu ikon bin su. Marubucin wannan bayani ɗin ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa ha haƙad maza ayyuhal ahibbati shahru Rajab, wa dakhala Sha'ban, wa faza faza man bit taqarrubi وفاز من فاز بالتقرب والاستعداد في رجب لرمضان ودخل شعبان والناس anhu غافلة Yace bayan gaisuwa ta addinin musulunci wa qad mada ayyuha al-ahibbati shahru rajab yace ya ku masoya gashi watan rajab ya tafi wa dakhala sha'ban sha'ban kuma ya shigo wa faza man faza wanda yayi rabo kuma yayi rabo bi taqarrub wal isti'dad fi rajab li ramadan ga duk wanda ya nemi kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma shiri tun a cikin watan rajab domin zuwan ramadan wa dakhala sha'ban sha'ban kuma watan sha'ban kenan ya shigo wan nasu anhu ghafila amma mutane suna masu rabkana masu wargi gabarin fa'idoji da amfani da yake cikin wannan wata ɗin walana ma'a shahar ash-shahr al-mubarak waqafatun ننظر فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال سلف الأمة الذين أمرنا بالاقتداء بهم مع ذكر بعض فضائله وأحكامه يجي ولنا مع هذا الشهر المبارك منادى وسو وقفات أي أبو وندا يكما تمتع أكي أولا وتامي البركة wanda nanzuru fiha halar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tsayuwa wanda zai ba mu dama na lura da yanayi kuma halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wata ɗin. wa salafil umma da kuma halaye na magabatan wannan al'umma na ƙwarai allazina umirna bil iqtida'i bihim waɗanda aka umarce mu da mu yi koyi da su ma'a zikri babu fada'ilihi tare da ambatan wani sashi na falala da wannan wata ke da shi wa ahkamihi da kuma hukunce-hukuncen wannan wata ɗin. an usama ta bin zaid radiyallahu anhuma qala an samo Hadithi daga usama ɗan zaid Allah ya ƙara masa yarda da shi da mahaifinsa ƙala ya ce. Ƙultu ya rasulallah لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه النسائي أسامة زيد يتي قلت يا رسول الله ناتي يا من ذن الله lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhuri ban ba kana azimtan wani wata daga cikin watanni ma tasumu min sha'ban irin abin da kake azimta a watan sha'ban qala sai manzon Allah ya ga masa dalili dangane da tambayarsa yace zaka shahrun wannan wani wata ne taghfulu nasu fihi an wanda mutane ke gafala a cikin watan gabarin azumi a watan ba su cika damuwa da yin azumi a wannan watan ba wannan watan kuma baina rajabin wa ramadan yana tsakanin watan rajab ne watan shida kenan da watan ramadan watan tara watan da yake tsakanin rajab da ramadan wanda yake shine wata na takwas kenan yana tsakanin watan bakwai da watan tara wa huwa shaharun turfa'u fihi al'amalu ila rabbil alamin watan nan kuma wata ne da ake daga aiki zuwa gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ya duba shi wa uhibbu an yurfa amali wa ana sa'im ni kuma na so a ɗaukaka aiki na zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ana sa'im alhalin ina mai azumi ai ya zamanto aikin da za a fara gani cikin ayyuka ɗina shine ne azumi Allahu akbar wannan hadisi rawahu nasa'i imamun nasa'i ne ya ruwaito shi wannan hadisi shi yana nuna mana dalili da ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita yin azumi a watan sha'ban an anas bin malik radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام ثم يفطر فلا يصوم حتى نقول ما في نفسه أن يصوم العام وكان أحب الصوم إليه في شعبان رواه الإمام أحمد أنس بن مالك الله يكرمه سيدا قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم wala yuftiru yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana azumi wala yuftiru baya hutu hatta naqul har muna cewa ma fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an yuftira al'am babu aran manzon Allah ya huta gabarin azumi a cikin wannan shekara din kusan kullun yana azumi kuma yuftiru sannan kuma ya zo ya sha ruwa ai ya daina azumi hatta naqul har mu rika cewa ma fi nafsihi an yasuma al'am babu ra'ayi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yin azumi a wannan shekara ɗin dan me yawan ganin cewa baya azumi wa kana ahabba saumi ilaihi mafi soyuwan azumi zuwa gare shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine fi sha'ban azumin da ake yi a watan sha'ban rawahul imam ahmad imam ahmad ne ya ruwaito wannan hadisi wanda wannan hadisi shi ma yana nuna irin falala na yin azumi a wannan wata ɗin saboda shi ne azumin da ya fi soyuwa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mun ce wannan jeri ne na bayanai dangane da azumin watan sha'ban za mu dakata a nan in ya so sha Allah idan Allah ya kai mu gaba za mu ci gaba da bayani daga inda muka tsaya wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam